Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin Jigawa ta bayyana dalilan tura ɗalibai ƙetare don karatun likitanci. A jamhuriyar Nijar kuma dakatawar ruwan sama ta tada hankalin manoma. su kuma masu kamfanonin hajji da umra a abuja sun haɗa kai don tada jirgi ɗaya na 'yan umra 154 a asabar ɗin nan muna da rahoto kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi daga Filatu. a yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da aisha mu'azu ke gabatarwa amma da farko ga labarin duniya daga washington dc Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma sai labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Hukumomin Taliban sun baiwa jirgin haya na Qatar izinin tashi zuwa Doha. daga filin jirgin sama na Kabul a jiya Alhamis. Wanda shine jirgi na farko da ya kwashe 'yan gudun hijira daga kasar tun bayan da Amurka ta kawo ƙarshen aikin sojinta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agusta. A yau gwamnatin Amurka ta taimaka wajen kwasar Amurkawa da waɗanda ke da takardun halaccin shiga ƙasar a cikin jirgin haya na Qatar Airways daga filin jirgin sama na Hamdi Karzai. Za mu iya tabbatar da cewar jirgin ya sauka lafiya a Qatar, in ji mai magana da yawun Majalisar Tsaron Ƙasar Emily Byrne a cikin wata sanarwa. Hon ta kara da cewar Amurka za ta ci gaba da wannan hoɓɓasar na ganin an samu sauƙin tashin 'yan asalin Amurka da masu takardun shiga ƙasar da 'yan Afghanistan da suka yi muna aiki kuma suna fatan barin Afghanistan. Daraktar Hukumar Lafiya ta Duniya a yankin Afirka ta ce a jiya Alhamis adadin sabbin cututtukan COVID-19 a nahiyar yana raguwa da kashi 23 cikin ɗari a makon da ya gabata, waɗanda shi ne mafi ƙasa sosai a cikin makonni takwas tun bayan watan Yuli lokacin da cutar ta fi tsanani. Ko da yake a yayin bayani da takan yi kan COVID-19 mako-mako, shugabar WHO shiyar Afirka, Mashidiso Moti ta ce samun waɗannan adadin labari ne mai daɗi kuma alama ce ta kamuwa da cutar ta uku tana yin ƙasa nau'ukan cutar coronavirus da ke haifar da covid-19 musamman na nau'in delta sun haifar da tashin hankali suna tsawaitawa a matsanancin lokaci na yaduwa ta uku fiye da yadda aka zata. A lokaci guda ta ce, Afirka ta ma wuce mummunan yanayi na ganin mutuwar mutane sama da dubu ɗari biyu sanadiyar covid-19 tun bayan ɓarkewar cutar. Moti ta ce masana kimiyya su ma suna bin diddigin wani sabon nau'in cutar na C12 wanda wani nau'in cuta ne da aka samu a ɗaya daga cikin masu cutar 130 na waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe goma a duniya. gami da kasashe biyar na afirka da samun kashi casa'in na nau'ukan amma ta ce zuwa yanzu babu wani shaida da ke nuna cewar nau'in cutar na c12 ta fi yaduwa ko kuma ta fi shafan tasirin allurar na covid-19 labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban turkiya kais sa'id yana shirin dakatar da kundin tsarin mulkin kasar kuma watakila ya yi ta yin wasu sauye-sauye ga fannin siyasar kasar ta wajen gudanar da zaben raba gaddama abinda ɗaya daga cikin masu bashi shawara suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya alhamis Sa'id ya kwace ikon gudanar da mulki ya kori firaminista tare da dakatar da majalisar kasar a watan Yuli a wani mataki da abokan hamayyarsa na siyasa suka ce juyin mulki ne. Amma har yanzu bai naɗa sabuwar gwamnati ba ko kuma bayar da babbar sanarwa game da tsare-tsare na dogon lokaci. Wannan tsarin ba zai iya ɗaurewa ba Canza tsarin yana nufin canza tsarin mulki ta hanyar raba gaddama. Watakila raba gaddamar na bukatar shiri mai kyau, in ji Walid Hajim mai bawa shugaba Sa'id shawara. Duk da haka ana tsammanin Sa'id zai canza zuwa tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda zai rage rawar da majalisar ke takawa abinda ake yawan tattaunawa a kai a cikin shekaru da aka yi ana gardama tun lokacin da aka amince da tsarin mulkin a shekarar 2014. Daraktar hukumar leken asiri na CIS William Burns ya tashi zuwa India da Pakistan a wannan makon don tattauna halin da ake ciki a Afghanistan da kuma samar da mafita. A ranar Laraba, Bonds ya gana da shugabannin sojojin Pakistan a Islamabad, General Kamar Javed Bajwa tare da shugaban leken asirin Pakistan, Lieutenant General Faiz Hamid. An sake nanata cewar har yanzu pakistan na dukufa wajen haɗa kai da abokan hulɗarta na ƙasa da ƙasa saboda tabbatar da zaman lafiya a yankin tare da tabbatar da kwanciyar hankali da makoma mai cikakken yalwa ga jama'ar afghanistan in ji sanarwar da aka gabatarwa manema labarai labarin duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Jigawa a arewa maso yammacin Najeriya ta kare kanta ko yin ƙarin bayani kan dalilan tura ɗalibai ƙetare don karanta aikin likita. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. A watan jiya ne rukuni na biyu na ɗaliban su 160 suka tashi zuwa ƙasar Sudan inda za su koyi aikin likita bayan rukunin farko da ke nasu karatun a kasar china su 60 na dab da kammalawa waɗanda suke can tun kusan shekaru hudu da suka gabata a tashin farko dai gwamnatin ta jigawa ta ce fiye da naira miliyan 700 ta kashe wajen ganin ɗaliban na sudan sun fara karatu kuma za a ci gaba da kula da karatun su na shekara-shekara tare da ba su alawus duk wata da sauran ɗawainiya har su kammala karatu sai dai wasu daga 'yan asalin jigawan sun fara tsokaci dangane da wannan tsari na gwamnati. maimakon kashe makudan kudade a kan wata ƙasa ta afirka da za a ɗauki ɗalibanmu a kai to gara tunda muna da university a jiha a inganta ta a gina tsangaya ta koyon aikin likita ina ganin idan muka yi haka to za mu ringa yaye ɗalibai marasa adadi ba tare da an je wani wuri an kashe kuɗaɗe maƙudai ba. Honorable Salisu Mazga kenan daga yankin Gumal a jihar Jigawa. Shi ma a nasa ɓangaren Honorable Nasir Garba Ɗante tsohon wakili a majalisar tarayyar Najeriya na cewa. Za ka iya zuwa ka yi tsangaya wadda za a yi aikin likita. yara 'yan jihar jigawa waɗanda za su amfana a cikin wannan shekara hudun tana iya yiwa maimakon 160 za su kai 600 to ni shine nake ta mamaki daga gwamnan jihar jigawa mai girma gwamnan jihar jigawa wanda na san shi muka taso tare da shi Dan kasuwa ya san ya mai da ɗari kwabo wanda za a zuwa jari a ciri ba. na yi mamaki menene dalilin da ya sa a basira ta kubce wa gwamnati wanda ta yi wannan maimakon yaro a takaice dubu da ɗari shida su amfana yanzu yaro ɗari da sittin ne za su ambata To amma gwamnatin ta jigawa ta ce shirin kafa tsangayar nazarin aikin likita a jami'ar Salalamido mallakar jihar na nan tafe. Sai dai kawai bukatar samar da likitoci ga sabbin manyan asibitoci da tsaffin da ta gyara a fadin jihar shine dalilin kai ɗalibai ketare Gwamnati tana ta yi tsari za ta so kaya da za a sa wani asibitoci na kayayyakin aiki wanda za a fara gabatar da aikin duba jinyar marasa lafiya. To yanzu saboda Allah idan ba mu da likitoci wanda za su zo su yi aiki a kwana kusa a wannan wuraren to waɗannan asibitocin sai sun zama tamkar kamar gidan karankaru kuma an yi asara ta ginin da aka yi an yi asara ta kayayyakin da aka saya an yi asara ta dukkan abin da aka sa a ciki wanda zai taimaka wajen tabbatar da cewa an inganta lafiyar umar jajiga domin a tabbatar da cewa an cimma burin wani abu kuma an kiyaye daga samun waccan matsala ta lalata kayayyaki kuma kamantansu a to bari kafin a yi magana zancen kafa tsangayar koyar da aikin likita a Sulaiman University ba a tabbatar da cewa an tura yara sun je sun karatun nan domin suna dawowa su fara aiki a asibitocin abin da sa shine shi kafa tsangayar kimiyyar aikin likita ba tashi ɗaya ake kafa ta ba mai girma gwara barar ya alkawarin cewa in Allah ya da kafin ya bar gwamnati zai kokare a akalla kuɗin karatun waɗannan yara har su gama karatu in zai iya zai biya wannan shine alkawarin da mana Dakta Lawan Yunusa zomo kenan kwamishinan ilimi kimiyya da fasaha na jihar Jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria to an gaishe da mahmud ibrahim a yayin da jama'a suka fara nuna zulumi sakamakon daukewar ruwan sama a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar. Ma'aikatar hasashen yanayin kasar ta sanar da cewa akwai hasashe mai karfi da ya hango yiwuwar samun ruwa a nan gaba domin har yanzu damuna bata kare ba. wakilinmu a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da rahoton tun a makon karshe na watan agustan da ya gabata ne aka fara fuskantar daukewar ruwan sama a wasu sassan nishir duk da cewa watan na takwas shine lokacin da aka fi samun wadatar ruwan sama a kasashen sahel kuma a yayin da aka shiga mako na biyu na watan satumba da ke matsayin wata na uku na karshen damana ana fama da daukewar ruwan sama abinda tuni ya fara daga hankalin shugabannin kungiyar mazauna karkara irin su malam shugabanya na platform paysan eh, muna iya mu ce za a samu babban cikas tunda yanzu ne haƙin kudin surare yanzu ne ya kai inda yake so ruwa tunda nan ne ya fara hidda kai ko nan ne yanzu ya fara hidda ɗiya in ruwan bai zo ba a nan babban ɓanna ne tunda ba za a samu damana wadda muke zoto ba muna fata ya zamanto e, ruwan daukewa dai sun yi za su dawo. A cewar babban daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa wato Service de la Meteorologie National Kacallu Lawan Gabciya suna da masaniya akan wannan matsala ta daukewar ruwan sama a wasu daga cikin yankunan Nijar a yayin da a wasu sassan tuni aka fara cin sabon wake da hatsi. wata Agusta lalle wata ne na ruwa wajen karewan wannan wata an gani akwai eh, tsayuwar ruwa wani guri guri gurare gurare haka nan. Nan ne kewayen Nyamai da arewan maso gabas Tilaberi da arewan Doso. kuma da can kasan doso can da ake samun ruwan da yawa kama aka yi misali da amda aka samu can ma an samu ragowa kaɗan sai kuma wajen tawa gabashin tawa kaɗan da cikin mara wuri kalilan da can kudancin zanda da magaran a nan da muka gano aka samu karamcin ruwa bisa amma ba ka ba duka sauran madadaci ne ko kuma hiye da haka nan. To amma hasashe mai karfi daga binciken ma'aikatar ta meteo ya hango alamun samun ruwan sama sosai a nan gaba. Sai karen jiyar nan ma zuwa eh, Dimashi zuwa Lendi Mardimem an samu ruwa sosai kamar jihar Difa, jihar Damagaran, nan Maradi ma an samu ruwa sosai wajen Tawa, gabashin Tawa zuwa eh, MP Le Centre, shi ma nan an samu ruwa da dama. Eh, har ya gangaro wajen eh, arewa ruwan har yanzu akwai su dan sakare ma har ya zo kohon mai kuma sai ya kudu girman wannan matsala ta kai inda shugabannin mazauna karkara suka fara kiran jama'a ta shirya taron addu'o'i kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci na fuskantar barazanar fari a ƙasa muna yi ta roƙon Allah kuma kowa ya roƙo Allah don Allah ya maido muna wannan ruwa tun da in Allah ya maido muna ruwa muna zuto za mu samu damana eh, fiye da wata mutane suke zuto. fatan da muke yi kenan. Noman damana na matsayin wata babbar madogarar samun cimaka a wajen jama'ar Nijar yayin da lokacin na damana ke zama wata hanyar samun cimakar dabobi saboda haka karancin ruwan sama a irin wannan lokaci da amfanin gona ke gabda da nuna wata matsala ce da ka iya jefa al'umma cikin kunci a kasar da noma da kiwo ke matsayin kashin gadon bayan tattalin arzikinta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ƙungiyar masu jigilar alhazai a Najeriya reshen Abuja ta bullo da wata dabara ta aiki tare wajen tattara kan masu niyyar umra don tada jirgi guda su tafi tare. Ƙungiyar ta yi nasarar har hada masu umra 154 daga jihohin Najeriya da za ta yi amfani da jirgin kasar Rwanda a Asabar dinnan don tashi zuwa Saudiya daga filin jiragen sama na Nnamdi Azikiwe. Wannan na faruwa ne bayan rashin zuwa hajji shekara biyu a jere sanadiyar annobar corona da hakan ya maida kamfanonin baya. Ba mamaki samun damar zuwa umra da Saudiya ta bude zai iya kaiwa ga nasarar zuwa hajjin bana. Awal Lalla shi ne shugaban kamfanin alwadi da ke ɗaya daga cikin masu jigilar 'yan umrar. Kai tunani muka ce wannan abun insha Allahu hajima za mu ci gaba da yi in Allah ya da Allah kai mu lokacin. Wannan Alhaji Awolu ya nuna Saudiya ta buɗe dama gaba ɗaya kenan ta fara umra bayan dai ba a samu yin aikin a eh, karo biyu ba. Saudiya ta wa Najeriya dama ta ebi mahajjata ta kai su ta dawo da su. So muna jiran Allah ya taimake mu aikin hajima in ya zo shi ma su ba mu dama mu ɗebi alhazanmu mu kai su. ya waɗannan masu niyyar umra ɗin sun iso nan abuja ne ko kuma sai da juma'ar nan za eh. su shigo don saboda kama yaran asabar juma'a bi izin lai ta'ala muke sa ran duk gaba ɗaya za mu zo za mu haɗa kansu gaba ɗaya akwai mota da za mu ɗauke su zuwa airport na nan abuja a sa su a jirgi a screen su a sa su a jirgi a tabi da su zuwa gari mai tsarki zuwa madinan allah kan da lafiya Wato na sai an fara zuwa Madina kafin a dawo maka kina. Insha Allah wannan Allah ne ka mana dama yanzu saboda shekara biyu ba mu aiki ba. To sai Allah kuma ya buɗe mana hanya yanzu da taimakon addu'a da muke ta yi shine Allah ka mana lokaci yanzu za mu abin nan Awwal dole yadda aka ga dala ta ƙara tsada dinnan akan naira ya zama hmm. kuɗin da za a biya ko da mafi karancin kujerar umra ne na san eh, ta cilla ta yi tsada sosai. To, Allah da ikonsa ka san komai Allah ne ke yi. So muna nan mun yi tunani mun duba mun gani mun ga yaya za a yi mu nemi taimako ko ta wajen gwamnati ko ta wajen can hukumar zai ta Saudiya. so muna nan muna ta tunani muka ta kokarin magana da su muna gaya musu ga halin da muke ci gashi gashi so Allah da ikonsa sai gashi gwamnati ta fito da wani hanya cewar duk wani mahajjaci da zai tafi ya je bankinsa ya tabbatar da biza da ticket ɗinsa da zai tafi da shi gari mai tsarki in ya applying za a bashi official rate da ake biya na dala za a iya bashi dala dubu hudu ya kama hanya tafi yanzu dai muna nan muna ta kokarin yadda gwamnati za ta shigo ciki ta taimaka mana yadda za mu ke biyan kuɗi a can na yin harkokin wannan visa ɗin tunda yanzu dole sai in kana da kuɗi a cikin fatal ɗinka sannan za ka iya biyan kuɗin mahajjati da kuma visa da sauransu haka da su accommodation so yanzu challenge ɗin da muke da shi kenan amma dai muna nan muna ta manganu da gwamnati yanzu haka. In awol ko duk shugabannin waɗannan kamfanoni da ku za a yi wannan tafiyar ko akwai wasu wakilan ku a can da za su yi wa waɗannan alhazan umra ɗin hidima. Akwai wanda muka yi da a cikin daraktoci na kamfani kamar guda biyu zuwa uku wanda za su tafi da su. Kuma yanzu Allah da ikon sa komai a tsare yake. Kana sauka ga wanda zai zo ya ɗauke ka ya kai ka masaukinka in kana da allura ta covid da kai a nan za a baka kai tafi ka je ka yi ziyararka na kwana uku zuwa hudu in ba ka da shi za ka zauna na kwana biyu zuwa uku ka killace kanka da abinci a cikin hotel din da komai daga nan sai ka shiga ziyara in kai ziyara tukuna sai a zuwa ɗauke ka a mota sai a kai ka zuwa maka wato dai wannan ya nuna saboda wannan annoba yadda aka saba da mutum da ya zo ya shiga ko ina ba haka lamarin zai zama ba yau. Za ka yi yawon ka cikin gari ma, amma masallaci ne za ka yi bukin. Ka zaɓi sallar da za ka yi daga asuba ne a zahar la'asar magariba isha za ka iya zama har wannan lokacin a cikin harami falillah alhamdu. In ba za ka iya ba, to sai ka zaɓi lokacin. Amma in ka shiga sannan sai ka sake an sake ma applying za ka sake yin sallah a cikin harami. Amma wajen harami za ka iya yi. Awal lallake kenan mai safarar alhazai daga Najeriya. Masu sauraro kada dai ku sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Masana na bayyana duk yawancin ayyukan ta'addanci da sauran taka dokokin ƙasa na faruwa ne a sanadiyar shan miyagun ƙwayoyi wakiliyarmu a filatu zainab babaji ta haɗa mana rahoton matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na daga cikin matsalolin da ke assasa lamuran tsaro musamman a arewacin najeriya banda lalata ƙwaƙwalwa da komo bayan tattalin arziki da miyagun kwayoyin ke haddasawa ayyukan ta'addanci yin garkuwa da mutane ayyukan ƙungiyoyin asiri da sauran muggan laifuka sau da dama masu yin sinayi ne sanadiyyan shan miyagun ƙwayoyi. Alhaji Lawal Baba Otu wanda aka fi sani da Digital Elder kwararre ne a harkar faɗakarwa kan illar miyagun ƙwayoyi. Al'umma suna da matukar gudunmuwar da za su bayar saboda al'umman nan su ne iyaye. To amma abin da ke shugabancin al'umman shi kuma ya yi rauni. Duk da ake sai da ƙwaya, duk da ake shan ƙwayan nan a yanki ne wato ward kuma kowane ward yana karkashin abin da ake kira mai anguwa ne to idan ba a karfafa masu anguwannin nan ta ina zaka karfafa su zaka ba su albashi zaka kula da hakkin su kuma ka dora su akan abin da ake kira roman aiki wato pension da gratuity dan idan wani abu ya faru musamman na kwaya na tashin hankali ka san wanda zaka dauko domin kana da wakili a wannan gurin matukar idan ba haka akai ba kowane mai anguwa idan akwai mai anguwa mai anguwa zai gane wannan shagon me ya kawo ka kuma ba za ma ka fara sai da wani abu a shagon ba sai an tambaye ka me ka zo yi in ka ce za ka zo ka zo sai da magani sai a tambaye ka to wace makaranta ka yi me ilimin ka me alakar ka da magani za ka fara sayarwa sannan idan an yi haka za a rubuta sunan ka za a yi komai za kuma a kira NDLE su duba ka da NAFDAC su ga wannan takarda ta ka gaskiya ce ko ko boge ne to wannan duk ba za a samu ba sai an karfafa abin da muke kira mai anguwa to gwamnati sai ta zama ta tsira kuma ta kubuta rayuka da dukiyoyin mutane ma zai kubuta ko a makon jiya sai da rundunar da ke gudanar gudanar da aikin tsaro a jihar Plateau ta damƙe waɗansu mutane biyu da suka ƙware wajen sana'ar safarar ƙwayoyi. Rundura ta ce ta kama tabar wiwi da ya kai kwatankwacin naira miliyan tara da dubu ɗari biyar a kan hanyar Kaduna zuwa Jos, wanda mai safarar ta da aka kama tsohon sajin na 'yan sanda Patrick Kalu ya ce an ba su kwantiragin kaiwa tabar wiwi ɗin ne daga jihar Ondo zuwa Adamawa. Tuni rundunar ta mika su zuwa ga hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Filato. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Dokokin Jihar Filato Philip Dasun ya ce suna kan ɗaukan matakan yaƙi da miyagun ƙwayoyi a jihar. Yawancin matasan sai ga sun samu kansa cin harkan shaye-shaye wasu dun sun ga ba alamun ci gaba da rayuwa sai su rungumi shaye-shaye. Amma kira da muke yi ma matasa shine su yi hakuri su bar shan kayan maye bayan sun bari su nemi aikin hannu mu a majalisa muna kokarin muga cewa mun bude filin ayyuka wanda gwamnati za ta ba ma matasa aiki kuma bayan haka mun ba da doka dokan ta ce duk wanda aka same shi da shan maye a hukunta sa hukumomi dai na shawartar al'umma kansu ba su bayanai don ban bankaɗowa da zakulo ta gare a tsakanin jama'a zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. Ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. ila yau a cikin shirin muna tare da Alhaji Abdulkadir Musa Macika da injiniya Shamwilu Abdulkadir Isa waɗanda za su ɗora a kan mu na makon jiya wato dangantakar da ke tsakanin haƙar rijiyar burtsatse da muhalli. Kuma za mu fara da bayanan injiniya Shamwilu akan tambayar da na masa menene tasirin sauyin yanayi da ake fama da shi a faɗin duniya akan aikin haƙar rijiyar burtsatse harkar ruwa a yanzu da zamani ya zo duba da yanayin yadda duniya take canjawa wannan ishu na global warming kowa ya ga tasirinsa yadda yanayin sanyi da zafi ya canja zuwa ruwan sama ya canja lallai babu shakka wannan ya shafi koramai inda ruwa yake taruwa a ƙasa abin da muke cewa fa a turance yanayin yawan zuwan ruwan sama ya tasiranta akan ruwa na bohol sannan yawan jama'a yanzu a birnin kano akwai unguwanni wanda yake saboda yawan jama'a da yawan tona rijiyar burtsatse da ake yi da yawan commercial bohol da aiki na water vendors ya saka ruwa ma ya yi ƙasa abinda muke cewa ground water deflation wannan ya shafi area ungogo fage nasarawa da kuma kumbotso waɗanda su suke da tasirantuwa yadda yanayin yawan gine-gine yake yawa a wannan unguwanni so wannan ya saka ruwa ya zama ya yi karanci a wannan area wasu matakai kuke doka kafin tono rijiya dangane da abin da ya shafi ba da ruwan sha lalle ba wai kawai a ba al'umma ruwa ba tare da an yi la'akari da kyansa ko kuma yawansa ba akwai abin da muke cewa quality test ruwan an samar da shi sai an tabbatar shi ma ruwan an an samar da shi a yanayin da ba zai cutar da dan adam ba an kammala aikin bohol za a ɗebi wannan ruwa a roba kamar lita ɗaya ko lita biyu za a kai shi a yi laboratory test daga nan za a gano inference ko kuma tasirantuwar wasu daga cikin sinadarai waɗanda za su iya cutar da dan adam ko kuma za su gina dan adam rayuwarsa cikin sauri za a auna su a ga sun wuce ka'ida da hukumar lafiya ta duniya ta bayar ko kuma sun yi ƙasa da abin da ta bayar ma'ana shine akwai wani mizani da ba a san su haura ba kuma a san su gaza wannan shine abin da ya shafi wata quality test a zamanance muna da lab shi ma a office office wanda an ɗebo wannan ruwa department ne mai zaman kansa za a je a duba a ga wani ruwa ne yake daidai ga rayuwar mutane da ba zai cutar da su ba. To injiniya yaya ake tabbatar da tsaftar ruwa? Akwai abin da muke cewa feasibility studies kafin a yi rijiyar bohol a ko ina a ilimance a zamanance ya wajaba a duba a ga cewar me tasirantuwar wannan rijiya da za a tona bisa la'akari da yanayin muhalli. Shin babu wani alaka mara kyau tsakanin wannan tafarkin ruwan da kuma muhalli? Misali in ka je biranenmu inda iyaye da kakanni suka zauna za ka ga so kawai da gudanar ruwa barkatai so a irin wannan yanayi lallai babu shakka an an yi bohol za ta iya samun alaka ta haɗe da irin wannan hanyar ruwa misali ungoyin da suke kano kamar sharaɗa ja'in saboda suna da ruwa a kusa su muke cewa rich ground water area zone waɗannan ungoyi suna da wannan haɗari suna fuskantar wannan kalubale na haɗewar magudanar ruwansu wanda Allah ya ajiye a ƙasa da kuma sokawai da sauran hanyoyi na gurɓata muhalli so muna la'akari da wannan Alhaji Abdulkadir Musa Macika a wata hirarsa da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe wanda aka saurari wani bangaren a makon jiya ya ja hankalin jama'a da su mai da hankali gudun kada garin neman gira ido ya tsiyaye. To kamar idan mutum ya sha irin wannan ruwan me yake haddasawa? Abubuwa da yawa, ai ba ma mutum kadai ba, a mutum kaga zai iya samun typhoid da sauran diseases haka har fata matsala ce ba karba ba to za a ga ana ta ba da magani na malaria typhoid yana dawowa ya dan yi kasa kuma ka koma kana cikin ruwan ba tare da sani ba wannan ba karamar illa ba ce shine fa ƙarshen bayan wannan taron ya sa a yi kokari a samu yadda za a datsa wannan ruwan ya bar shiga cikin underground water to shine matsalar saboda haka mutane rashin sani na sa suna fadawa wani ma mai gina bohol din bai san me ground din ba To amma a matsayin ku na kungiya wani irin kokari kuke yi ganin kun wa da al'umma kai su san matakan da ya kamata su bi su kare ruwan da suke sha kafin haka musu ma rijiyar. Kafin ma ka zo ka gina rijiya to ka san waye zai ma aiki. Idan baka da kuɗin da zaka rijiya kar ma ka bata kuɗin ka ka bari in sun taru sai a yi ma rijiya ingantacciya. Idan aka yi maka rijiya babu grouting kila ba wanda ka kira bai san me grouting ba to kana nan da rijiya daidai da ofin rijiya ka Hausa. To kaga an yi ba yi ba saboda haka su ba su san a gina masu rijiya su riga bincike wa ya kamata su ba sannan su kuma yan omu masu aikin rijiya burtsace su ji tsoron Allah don Allah sun sani to su riga gaya ma jama'a gaskiya mutum ya zo dan yana so ya yi kai kana neman kuɗi abinda za a yi naira dubu ɗari biyu ko ɗari uku sai ka ce kawo naira dubu tamanin kuma ka yi ka bashi kuma shi ya yi ta bugun kirji shi a dubu tamanin aka yi masa to ko ba rijiya bace ba amma kware ka inda ka yi ofin wal naira dubu goma sha yadu za a maka to ga dubu sun tafi a banza ka yi ofin wal ka sa famfo ka rike sauran kuɗin ka kaɗan ka riguna ka taimaka ma iyalanka sannan kai ka san ruwan da kake amfani da shi sanda dama ta samu sai ka je a yi maka ingantacciya a yi grouting a sai original casing and screens a sa hankali kwance ka huta ina jawo hankalin jama'a gaskiya su bi a hankali wajen neman yaya za a yi su samu ingantacciyar rijiya har in za su yi maimakon bahaushe na cewa da muguwar rawa kin tashi kar ka je ka kashe kudinka babu biyan bukata kar ka je ka kashe kudinka kana ba cikin ka cuta kar ka je ka kashe kudinka kana sai ma kanka bala'i da kanka to ka bi a hankali ka yi bincike kafin ka bala jiki. to mai sauraro a nan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu mu sake dawowa da wani sabon shirin Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aiki a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Hauwa Umar da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.